رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na talata yammacin goma sha ɗaya ga watan biyu hijiriyar ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wa mai shekaru 1442 muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafinmu na aqida sharhu sunna li imam al-barbahari rahimahullah wanda ibn al-fawzan rahimahullah yayi masa sharha muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zan yardaje a wajensa Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da niyoyi kyawawa da himma ko da yaushe wajen bin diddigin makaranta don binciken ilimin addininmu na musulunci Allah ya arzuta mu da ikhlasi da mutaba'a za mu tashi ne a farkon shafi na ɗari nawa 319 gabar karatu ta 122 qala al-muallif rahimahullah wa alam rahimakallah أنه لا يهل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال حرام فقد ذمنه لا يهل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه fa’innahu asa an asa an ya tuba haza fayurido ya rudda hu ala arbabihi fa’akazar ko? fa’akazar haraman wannan shine abinda abin da imam albar bahari rahimahullah ya ajiye muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya malam yace wa alam allah ka sani fa Allah ya ji kanka ya kai mai neman ilimi ya kai mai karanta wannan rubutu annahu yanda sha'anin yake la yahillu bai zama halal malum bi'in muslimin dukiyar mutum musulmi ba za ta zama halaliyar ba illa bi ibatin min nafsihi sai in ci ya so ya halatta maka babu yanda za a yi ka ɗauki dukiyar mutum ka ci ba da amincewa, ba ka ce ka ci halal duk ta hanyar hikima wayo da kabi ka mallaki wannan dukiya matuƙar ba da ɗibi nafsi sahibihi ba ne to haramun ne wa in kana ma a rajulin malun idan har akwai tare da wani mutum wata dukiya haramun wacce take ta haram faqad zamina to ya tabbatar da ya biya ya mayar ya maida ta gun mai ita domin ko dole ne ya biya imma yanzu imma gobe don biya ya zama dole don ba halalinsa ba ne la ya hillu li ahadin bai zama halal ga kowane mutum an ya kuza minhu shay'an ya ɗau wani abu daga ciki in har ka tabbatar da wannan dukiyar haramun yake jujjuyawa to kuma kar ku taimaka masa wajen gudanar da harkokinsa kar ku tsoma hannunku cikin kamfaninsa kar ku tsoma hannunku wajen hada-hada tare da shi illa bi iznihi wato wannan kenan hakanan kuma idan mutum yana da dukiya kada ka ɗauki komi a cikin dukiyarsa in kuna mu'amala kun yi yarjejeniya da shi ga abin da zai rika baka duk lokaci kaza ko duk sanda ka kai abu kaza ko duk sanda ka kai masa abu kaza ko duk sanda ka kawo masa abu kaza ga abin da zai baka to baya halatta kuma an ya kuza minhu shay'an ya ɗau wani abu daga wannan dukiya illa bi bi sai da izininsa wa innahu asa an ta yiwu. shi wannan wanda yake da wannan dukiya ta haramun mai yiwuwa idan ya gaba a mu'amala da shi ko Allah ya yi masa baiwar tuba don da yawa idan mutum ya fada wata hanya mummuna ya gaba a daina mu'amala da shi ba to sai ci gaba da yi kawai amma in ya ga an yanke mu'amala da shi to ko don duniya ma sai ya tuba ƙarshe kuma ya zama don lahira sai ya amfani shi kun masa wa'azi kenan to amma kun san mutum hanyar ta haramun ce amma saboda kwaɗayinku kuma sai ku faɗa tare da shi ku yi taba daɗa cikin wannan dukiya to wannan an yi tarayya da shi fa kuma an taimaka masa wajen danne haƙƙin waɗansu wajen halatta abin da Allah baraka wa ta'ala bai halatta masa ba to amma idan kuka yi wannan mataki kuka dauki wannan mataki a sa'an ya tuba ta yi ya tuba a sa'an ya tuba fa yuri da an ya ruddahu ala arbabihi ko yayi nufin ya mayar da waɗannan abubuwa da ya taba zalintar waɗansu wajen masu su ah, a kasta haraman kai kuma ya zamanto abinda ka ɗauka haram ne Me yiwa shi wannan bawan Allah da kasancewa dukiyarsa ta haramce ta hanya haram yake nema kuma ta wato hanya wacce take ta saba wa shari'a yake bi sai ka je ka taimaka kuna yi to ba mamaki da kai fa yanzu duk abun da ka samu a jiki ba halal bane haramun ne to ba mamaki Allah ya masa baiwa shi ya tuba Allah ya ce walakum ma salafa ko Eh, kuna da abin da kuka yi da dacan san mutum riba yake ci kaza da kaza dun riba ne sai kuma kana taimaka matsayi yake turawa ka kai kai kake karbowa kai kake kai yaronsa ne kuma ka san riba ce an hana ka kar ka cusa kanka ciki sai kage sai ka cusa kanka kana samu kana ci ko ma har ka tara shi kuma kila Allah ya shirye shi ya tuba sai ya zama na shi Allah ya yafe mar kai kuma abun da ka ɗauka yanzu haramun ne yi fakasta haraman eh, sai ya zamanto kai ka karɓi haram shi kuma yanzu ya tuba kaga ƙarshe kai yanzu reshen ya juye da kai to don haka idan mutum yana bin irin waɗannan miyagun hanyoyi kar a ɗaure margindi a taya shi sai a dare mar ce balan bismillah zo ga Allah mu yi abu kaza ba kaza ce a'a gaskiya wannan hanyar da kake bi ba za mu iya mu'amala da kai ba sai dai in ka gyara duk wanda ya nema mutum bai isa ya jujjuya dukiyarsa shi kadai ba dole ne sai in ya samu mataimaka to idan ya rasa mataimakan nan fa ƙarshe shi da kansa zai gane wannan hanya ba ta da amfani Karshe ya tuba ya dawo ya hanya kyakkyawa don ya samu abokan harka Wataƙila ya buɗe sana'an nan da wa'yansu abokanansa sauran sun fi hanya kyakkyawa sun samu jama'a masu taimaka musu kamfaninsu yana ta haɓaka shi kuma da ya bi ratsatsiyar hanya duk wanda ya gane ratsa yake bi zai rabu da shi sai dawo kansanta ƙarshe in ya ga shi kaɗai zai kasance kasuwancinsa dole zai kare to shi ma zai tuba ya dawo ya bi hanya don ya samu abokan harka amma idan ba a haka sai dai ya ƙara ƙarfi ya ƙara nausawa wajen haramun kuma duk waɗanda yake tare da su yaransa su ma sun rayu akan wannan hanya su ma irin ta za su buɗe kaga an ƙara ƙaruwa wajen zalunci Allah ya kare mu to wannan kenan a sharhu qauluhu wa alam malan da yace wa alam rahimakallah annahu la yahillu malu imri'in muslimin illa bi ibin min nafsihi man wato min min min itira mil muslimina ko yana daga cikin girmamawa da Allah baraka wa ta'ala yayi wa musulmai ya kare musu dima'ihim jinainayinsu wa amwalihim da dukiyoyinsu duk wannan karramawa ce daga Allah ya ce jinin musulmi haramun ne a zubar dukiyar musulmi haramun ne a taba wati ramu a radihim ya kuma karrama ya girmama mutuncinsu irbul musulmi haramun mutuncin musulmi haramun ne ka zubar masa ka ci masa duk wanda ya ci mutuncin musulmi ya tabbatar da ya saba wa Allah ya saba wa annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam balle dukiyarsa balle jininsa anna man aslama saboda duk mutumin da ya sallama al'amarinsa ga Allah ya zama musulmi faqad hamati islami an riga ya samu kariya da wannan addinin musulunci addinin musulunci ya kare masa jinin jininsa wahami ya malahu ya kare masa dukiyarsa wahama irduhu ya kare masa mutuncinsa fala ya juzu ta'addi alal muslim Kai halatta a yi wa musulmi ta'addanci danniya ko baya halatta ka yi wa musulmi yan Babakere bakere hausa ce wannan kuma ta'adda larabci ne amma irin wannan shi ake ce masa danniya idan aka ce ba bakere wani abu ne wanda mutumin kirki yake yi eh kaga ce kai wani yayi ba bakere akan dukiyar su wallahi wa'annan marayu ya kyautata musu ne ya mutu ta'addanci to ya halatta wa mutum musulmi ka yi masa irin wannan a matsayinsa na ɗan uwanka musulmi ka zo ka danne masa haƙƙinsa Kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullul musulmi alal musulmi haramun damuhu kowane musulmi akan ɗan uwansa musulmi jininsa haramun ne shi yasa kake gani yanzu musulmi ba zai taba musulmi ba ta hanyar zubda masa jini in Allah ne ya ce eh abun kunya in ko ba haka ba ne abun takaici idan aka samu ɗan fashi goma sai ka tarar a yi ta girge a ta girgen sunansu duk gaba ɗaya ka ji ‘ya'yan musulmi ne san ma ba a samun ko ɗaya da yawa sai a samu yayan musulmi ne yankin nafin in an kamo yayan musulmi ne dan sane ana damarsa sai ka dan musulmi ne dan walawala a kasuwa irin masu damfara a zo a nuna ma annabi ya bayyana a can duk musulmi ne masu sai da maganin ƙarya duk musulmi ne wannan abun kunya abun takaici wanda ba aikin musulmi ba ne ya kamata a ce wannan amma duk ya zama wai aikin musulmi ne in kaga ofis ya kware wajen danniya to ofisan musulmi ne mataimakansa musulmai ne wannan abun kunya ne to me yasa ana ta wa'azi ana ta musa yayanmu a makaranta su karanci boko kansu mai maye gurabun waɗanda ba musulmai ba mu samu ofisoshi musulmai doktoci musulmai yan sanda musulmai sojoji musulmai don a yi ne don a yi adalci kara danne haƙƙinmu to in kaga ya zaƙe wajen narkan mutum soja ne in ka leƙaye kaga ka kalli rubutun kaga sunansa musulmi ya zuro hannu yana neman cin hanci in ka kalli kirjinsa in kaga sunan sai kaga Muhammad ko Usman police wannan abun takaici ne ya kamata duk wanda ya dauki wannan sunan in ka miƙo mar ma ya buge hannun ya kama ka ce to an kama ka ku kuke sa ta ta baci to shi zai ce ma me za mu samu me ka kawo mana aikin ku fa muke yi anan? to ni na saka ko gwamnati sai ka je ka tambayi gwamnati me za ka samu don aikinta kake yi ita ta sa ka kuma tana biyanka ko ba ta biyanka in sai ka je ka nemi ka wurin haka ne shin ka'idar ko ba haka ba ne to amma sai ka samu wai musulmi ne fa amma sai ya zage yana karɓar cin hanci yana karɓar rashawa kuma a hannun ɗan uwansa ma musulmi har ya fi ƙorewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kullul muslimi ala almuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu haramun ne ka karfi kudin sa ba da yardar sa ba haramun ne kuma ka zubar masa da jini ko ka zaga shi ko ka soke shi ko ka sare shi ko ka yi masa rotsi ko kuma ka yanka ko kuma ka harbe wannan in har ka zub da jininsa to ka yi aikata haramiyar da take kaba'ira balle kuma in ka kashe shi wani ne ba ana hira da shi wai mutum na wata ka taba kashewa ce gaskiya an ba na zauna na yi lissafi ba zan iya tunawa ba wai shi ya mamanta iya wa'anda ya kashe wai shi in ya zauna ma bai kashe mutum ba sam sai rika jin damuwa Ina lillahi wa inna ilaihi fala ya juzu ya halatta a ta'addi yin ta'addanci me yasa yan uwa musulmi ake ta'adda kana musulmi ka rika ta'addanci ka kama ɗan uwanka sai an saye shi ka haura katangar ɗan uwanka ka je kamar kwace ka nuna mai makami yi sando ya aje kayansa kai hukka ɗauke ya waiwaya ya ga babu kuma kai abdullahi shi usmanu hasbunallahu wa ni'mal wakeel a ina muke kala bi khudbatihi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hudubarsa da yayi a ƙarshe a aikin hajji fi hajjatil wada'i a hajjinsa na bankwana domin hajjin da ake ce masa hajjatul wada hajjin da ya yi kwana da mutanen duniya a arfa taron da ya yi da jama'a na ƙarshe to a wannan da ya yi wannan hudubar ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum haramun alaikum ya gaya wa duniya ya ce lallai ku sani daga yau dima'akum jinan na yinku jam'i ne na jini dima jini yi kuma jinin wani da na wani da na wani da na wani in an hada na yi ko kam jini dima yi to lalle ku sani na yinku wa amwalakum da dukiyoyinku wa arabakum da mutuncinku haramun alaiku daga yau ina mai tuna muku kun kun taba ji na faɗi in kuma wani wanda bai taba ji ba ya sani daga yau waɗannan duka sun haramta a kanku kada wani ya zub da jinin ɗan uwansa kar ya kashe shi kar ya ci dukiyarsa kar ya ci mutuncinsa wannan daga yau ku sani haramun ne ka hurumati yaumikum hadha yani yawmin nahar kamar yanda wannan yinin naku ya zama hurumi haramtaccen yini ga kowanne kuma yini da ake girmamawa wani yini ne ranar lahiya yawmul hajjil akbari ranar goma ga watan zulhijja fi shaharikum haza cikin wannan watan naku wane wata ne yani shahru zulhijja shi wannan wata na zulhijja fi baladikum haza a cikin wannan garin naku shin wannan garin a lokacin da yake hudu ba duk yan makka yake gayawa eh musulman duniya ne to yace baladikum garinku kaga duk musulmi zai yadda makka garinsa ne madina garinsa ne ya kamata ce wani musulmi ya ji ya tsani makka a ce musulmi ne ya tsani madina har ya ji akwai garin da ya fi so sama da makka ko madina don annabi ya ce baladikun garin kunnan ni makka yana nufin garin makka don haka garin makka garinmu ne Dun musulmi garinsa ne makkatar musharrafa yana nufin makka wacce take madaukakiya mai daraja wanda Allah ya kira ta ummul qura ko don Allah akwai garin da ya samu wannan daraja wai musulmi a kan ya ji an ce makka ma ya ji haushin su makka nan fa ka'aba take ka'aba anan take sannan makka nan aka aibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan makka nan ƙur'ani ya fara sauka sannan makka nan ne inda kowane musulmi inda ya je ba a rayuwarsa yana da kuɗi to musuluncinsa bai cika ba makka don nan ne duk wani aikin hajji a nan ake yinsa babu wani wuri da ake ciki ta aikin hajji in ba cikin makka ba madina ziyara ce Aya cikin arkanul hajji ko shi ziyara ne ake zuwa amma duk wani aikin hajji ko umra a ina ake yi a makka kuma wane gari ne ya samu sai a kira garin a ce aya yar makka akwai aya yar mali aya yar senegal aya yar morocco aya yar akwai makiyatun wahaya ko wannan darajar makka ce daga wane gari ne aka kira akwai harami na ubangiji hurumi daga wannan ne masjidul haram yake inda daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi miraji yayi isra'i yayi miraji ko subhanallazi asara bi abdihi laylan min al aina min masjidil harami ila al masjidil aqsa wani masallaci ne aka fara yi duk duniya wani cibiya ne aka fara ginawa duk duniya wannan masallacin na kaba. wa ya gina shi annabi adam uban duniya dan ya girme masjidul aqsa masjidul aqsa suleiman alaihi salatu wassalam ko to kaga ashe daraja da girma kuma aka ce minal masjidil harami tukunna sannan ilal masjidil aqsa sannan dan wane gari ne aka ce shine shugaban duk wani annabi shine shugaban duk wani mursali dan wane gari ne dan makka wane ne ya zama limamin annabawa manzanni duka aka bijiro masa tun daga ainihin adam har zuwa annabi isa aka tara marsu ya musulmanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a masjidul aqsa duk da su yaje ya same su sun taru jibrilu ya dube su ya kalle su yace ya rasulullah taqaddam yace ya manzo Allah shiga gaba kai ne imam imamul mursalin kenan masallaci dan kam in ka duba duk manzanni ne hadda su ulul azani minar rusuli إبراهيم خليل الرحمن موسى كليم الله إيسى روح الله جاء النبي محمد أجابا صلى الله عليه وسلم ويسهم أن درجات أن إناني أبا مكة أي دبنتي مكة المشرفة شيسا أككرات على المشرفة dole musulmi ya so makka ya zama garinsa ne don nan ne cibiyar da Allah ya Biro da annabi adam daga aljanna sai ya da shi nan ya ce to ka fara gina wurin ibada a nan kuma duk ƴaƴanka sai sun zo gun musulmi duka sai ya zo gun in har kana musulmi ba je nan ba burinka bai cika ba akwai inda in ka je ba baka jin daɗi kamar makka da madina to wani ba inda ya tsana sai makka da madina wai wahabiyawa ne a gun eh wai a ko mutumin da ya tsani maka kam ka kira shi musulmi don annabi ya ce baladikum shi ya ce ban da shi don kuma yana magana ne ga musulmai ya ce garinku shi ya ce shi ba nan ne garin sama wani ana yana hira da shi wai ya je wani gari da kafa wai shi ai waliyi ne ma da kafa ya je wani gari ko me ya je yi a gurin Eh? ba fa makka ne ba madina ne. wai shi da kafa ce waɗansu suna shiga motoci waɗansu suna hawa jirage a je a taru a wurin ban san ma wanda ya sa su zuwa gun ba don Allah bai ce su je ba ba hadisin manzon Allah da yake a je to wai shi har ya zo ana kuri ana hira da shi a gidan kafa ya je kowa ya zo ya gan shi wai da makka ya je da kafa Aida ya samu daraja ko to Allah ya kyauta to wahiya makka al-musharrafa fa yahrumu yamul muslim haramun ne jinin musulmi wa maluhu dukiyarsa wa irbuhu mutuncinsa ya juzu ta'addi don haka ta'addanci haramun ne bai halatta ala malil muslimi akan dukiyar musulmi wala abduhu illa bi ibatin min nafsihi ba tare da yardar ransa ba sai in shine ya amince maka Abdurrahman al-Akhdari ya koya mana wannan fatun muna yara ko kuma duk an sani yawanci wasu yan ta'adda sun karanta halari eh illa bi ibatin sai inda yardar kansa ya baka dukiyar da amincewarsa sannan sai ya zama halal amma sai ka ga mutum wai ya yarda shi dan fashi ne ya yarda shi dan shi barawo ne ya yarda shi dan damfara ne ya yarda shi dan kidnapping ne ya yarda shi dan walawala ne wannan banza wannan banza in ka daukari Allah ya baka eh eh Allah ya sauke wala ya juzu ta'addi ala mali muslimi wala akhdhuhu illa bi ibatin min nafsihi al muslim shi muslimi idza samaha bi shay'in min malihi idan ya rangwamta ya yafewa mutum wani abu daga cikin dukiyarsa to fa huwa halalun ya zama halal ayansa ne yace ya yafe ma to halal ne amma fa in yace da ya yafe ba fa ko kuma bai ce ya yi afe ba ya yi shuru to fa ba halal kake ci ba wa amma an ya akuza min hukaharar amma ka je ka tirsasa shi ya baka dole au bi ɗi nafsin ko kuma ba tare da son ransa ba ba tilasta shi kai ba amma yana kama da tilastawa ba da son ransa ba au ghasban ko kwace au sariqa ko sata au khiyana ko a ha'ince ta ha'ince shi fa innahu haramun to ka wannan dukiya haramun ne ka mati damihi yanda aka haramta ka zubda jininsa to haka wannan dukiyar da ka ɗauka ta waɗannan ɗayan hanyoyin nan to haka ita ma haramun ce wa irdihi yanda aka haramta masa kada ka ci masa mutunci to haka nan ma bai kamata ka ci masa dukiya ba wa haza kama fi qaulihi ta'ala wannan yana daidai da abun da Allah ta'ala ya faɗa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami lime eh yawa litakulu min amwalin nas wannan fa shine da duniya take kusa da shi yanzu wala takulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rika cin dukiyar ku ta hanyar kariya. kai ne kutun kun kauna kasafuru namijin zaki ka gagari masu tsara karya gatari dan mamman wa wai karya gatari dan mamman to irin wannan wai mutum da haka sai ya dauke a dau a bashi sai gaba ya zo ya ta jin haushi miliyon na bayar a bikin nan wallahi kuma a banza ba sadaka bane ba kinta bane ba zumunci kai ba ba kuma taimakon addini kai ba batili ko kuma ka lallaba ka je gaida wani alkali da shi ko ka gaida wani sabon TPO ko an yi wani kwamishina ka je ka gaishe shi da dukiya to matalauci ne ya zo ne aka turowa shi eh wa ya turo shi aikin wa yake to aka ce maka kai za ka sallame shi a kai na so masa kirki ne to duk ba masu bukatar kirki a kusa da kai wani ba baya shan kwai da shayi da kabe sai ya sai kiret-kiret na kwai da katon mili da katon katon na mita da shauransu ya je kai shi ga matan zaba su samu sun sha ba ba a yi ba a lauje cikin nari wannan ba aklu amwalin nazi, wato yana daga cikin wasu dulubi ha ilal hukami li ta'kulu tariqan min amwalin nazi. kuna yin kuna kafa hujja da shi ilal hukani wajen masu hukunci don me don ku samu yadda kuka ci dukiyar wasu ba za a yi muku komi ba in an je shari'a ma ku ne gun shari'a duk inda za ka je ka je in ka je na ƙasa sai ya je na sama sai ka ji doka daga koli an ce wannan da kuka kama ya fi ƙarfin nan ku sallame shi dole kawai ka ji an ce ku sake shi ranka ya daɗa ya haka ya na ce ku sake shi ko ba haka ba to ga ya ce a sake shi ya za ka yi wannan abun da ake bayarwa wai dalili ake kafawa zuwa gaba don a danne wasu ba za a maka hukunci ba tudulu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas limaza biladili eh to wannan fa kusan abin da duniya take ciki kuma Allah ya ce wala kul kada akulu ku ci amwalakum dukiyoyinku kaga she dukiyar musulmi ta musulmai ce kar ku ci dukiyoyinku ko ka ci dukiyarsa ko ya ci dukiyarka dukiyoyinku kar ku ci Baina tsakaninku bil batili ta hanyoyin da suka haramta duk wata hanya da ta haramta karka ta don ka ci dukiyar wani daga cikin ɗan uwanka an hana yanzu kusan abin da ake yayi kenan wa qauluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu inda aka samu sauki masu imani ake kira kana ji duka misaltu ba to kai ba mai imanin ba amma masu imani duka sun kunta na'am ya ayyuhal ladzina amanu la taakulu amwalakum bainakum kumfi batil kada ku kuskura ku ci dukiyoyi tsakanin ku bil batil ta hanyar da bata halatta ba illa an takuna tijaratan an taradin minku idai dukiyar da kuka sa a tsakaninku kuna kasuwanci an taradin minkum ta hanyar yarjejeniya a tsakaninku kun yi yarjejeniya eh to wannan za ku rinka yin jujjuya dukiya ta in jujjuya taka in karbi kayanka ka karbi nawa ka sai da ka mora in tsayar umora wannan kaga yarjejeniya ne an taradin minkum akwai yarjejeniya daga junanku to wannan ya halatta amma babu yarjejeniya haka kawai ka yi wuf ka amfani da kayansa ka danne ka rufe wuf ya sani ba ma to wannan haramun haramun ku duba yadda shari'a take kai sai in kana karanta babin kasuwanci kitabul buyu za ka yi ta ganin ashe musulunci shine da wayewa za ka ga hanyoyi musulunci ya tsara yadda kowa inda ana gaskiya za a sama masa gurbin sana'a muna da masu dukiya yanzu wanda idan da za a yi gaskiya kamar yadda shari'a ta tsara za a sama wa marasa aiki aikin yi yanzu in kana da miliyan biyu za ka samu sai ka samu mutum hudu nawa nawa za a ba su ya ɗari biyar biyar dai ko ba haka ba ne to ɗari biyar yanzu aka samu talaka kake ga ɗari biyar mu shirya kira ba tsakaninmu da kai kai na ga ka iya mu'amala da mutane kana da jama'a ka iya kasuwa amma ba ka da jari ni kuma ina da jari amma ni ba na zan samu damar da zan tashi in je in sayo in sai da ba to mu haɗa kai mana kai kana da fasaha da ƙwazo ni kuma ina da jari sai mu haɗu sai mu riƙe yin kasuwanci don ƙarfinka kai za ka yaki da shi ni kuma ƙarfin kuɗi dubu ɗari biyar wasa ne to kai kuma kana zaune baka da aikin yi sai ce to ga ɗari biyar ka iya sayan kaza da ba shi Kaje je ka ci gaba da kasuwanci duk in ka ya ka je ka saido sai mu kasa riba saboda ka rika samun abin da ka sa a ajihu ko a aje a naka akawun din nima in rika samu sai mu kasa shi yadda kuka tsara haka za ku yi in kuka ce za ku kasa biyu shi ya daure bi kai ka daure bi shi kenan in kuma kuka ga a'a mu kasa uku kai ka daure bi ni in daure bi rabi kuma ka hada shi cikin jari muna yi jari yana karuwa muna yi muna karuwa ni ba rasa kobo a hannu ba kai baka rasa kobo a hannu ba jarin mu kuma yana karuwa kafin wani lokaci ba mamaki jarin ya zama miliyon kuma kai ma akawun ka ƙila akwai ɗari yanzu ni ma nawa akwai ɗari yanzu ranar da ya zama miliyon kana iya cewa alaji ina so a sallame ni a ba wani ma to tun da ya zama miliyon yanzu za a zo sai a cire mun ɗari biyar ɗina na asali ni shi ne ni kai kuma ga ka a gefe kai ne kai gaya ko ga ɗari biyar kuma tsakiya wannan ribar mu ne da muke ajewa cikin jari sai mu kasa ta biyu biyu da hamsin hamsin to ya ce ni ma ina ga in na fara da biyu da hamsin din nan yanzu na hada da wanda na tara yanzu haka zan samu zai kai nawa na yana da akawun ɗin shi ya aje biyar gajin da bakwai da kaga yanzu yana da jarin da ya kai irin wani aka fara kira ba yanzu shi ma bai zaman kansa ne sai a kira wani kuma shi kuma wanda yana zaune ba da aikin yi sai a bashi wannan biyar ɗin. mai gidan mai kudi yana karuwa waɗansu kuma suna nan suna ci gaba da karuwa ana daɗa samun masu kudi ana sama wa bayin Allah marasa aikin yi aikin yi to yanzu idan da za a yi haka a yi gaskiya yawa za su samu aikin yi to amma idan aka ba wani shi kashin da zai yi yana gida yana zaune haka kawai ina nan ina shan sauro sai eh, katon banza ina nema bari kai ya gamun mun kazan nan don uban ne aikin banza eh, ya ga mun ya gamar kaza za kawai ya yi ta yagan haramun kullu jismin nabata bil harami fannaru auladihi karshe sai ya zama dan wuta don duk jikin da aka ci haramun ya ginu dan wuta ne da yawa haka wasu daga an ba su jari sun ga kudi a hannu him to fa ba za a tsaya a kiyaye ba hei rika ji a ka kamar nasa ne kamar nasa ne wani yake bani labari wai wani ne ya samu wani yana ganin shi ba ƙauye? sai lokaci in ya yi sai ya ba shi kuɗi ya saya mar buhuna aka saya mar buhuna sun kai kusan buhu ɗari da wani abu lokaci ya yi sai ya ji buhuna sun yi kuɗi ya ce to a fitar da wannan buhunan a sayar da kaka kuma a saya mana wani ya ce wani buhuna habawa ne ya za ka to ai mamaki ka bani kace wai buhuna wani buhuna ce kayan nan da muka saya kaya da muka wai ni kan mafarki kake ne ko da hankali tuwa ne kayan da muka saya da kaka yake kawa wai shi fa san a yi ba Ɗan ba shaida ba kowa tsakaninsu suka kulla shi ya ga kimarsa da mutuncinsa kamar kamili ya danƙa mar kuɗi kawai aka yi yake shi bai san maganar kama ma wani ne ke bani labarin wannan an aka yi wai kuma shi kenan kuma ya zama na abu musulmi ne musulmi ne abun kunya abun takaiki abun ban haushi wai musulmi ne ai da ka danne haƙƙin wani da zalunci wani gara ka je ka zalunci kanka kai katsiya tsaya kana istighfari Allah sai ya afe mama to amma mutumin da duk laifinsa ya shafi kayan Allah ya fi kowa haɗari kuma wanda aka fi tsana ma a duniya ba kamar mai fikinar jama'a kai kowa in ya shiga gidansa yana in ya ji motsi tsoro yake karkazo eh in yana tafiya hanya tsoro yake karku hazo aikin ta kenan kai cutar da mutane wani yanzu haka in akwai lokacin da aka yi masu dukiya ba su kwana a ɗakinsu na kwanciya akwai sanda wani yake wallahi mala asilin nake kwana asilin lokacin da aka sa su a gabaɗin na ana shigan wa mutane lokacin ba fara kinnajin ba sai in an same ka dai a ce kawo kuɗi in ba ka rame ka ba kuma aka yi fagan fagan a gidan aka leka ko ina ba gani ba ya tafi ya ce wallahi asilin yanzu wannan ba cutar da shi ba ga turakar ka mai kyau komi da komi a sata kwana a fili to wannan yaushe za a ce kuma ya samu rahama don Allah yaushe zai dawo ya ce alhaji wane da alhaji wane kwanan silin da kuka yi koya bai min ya san ma sun kwana a silin kuma shi ya jawo musu Allah ya Allah ya ce ya ku masu imani la takulu na ku Ku daina cin bai na kun tsakaninku bilbali ta hanya haramtatta illa an takuna tijaratan an taradin minku sai dai in kasuwanci wanda kuka yarjejeniya tsakaninku to wannan ya halatta Allah taimake mu idan ka bayin Allah za a gane a ci gaba da kirki a maido da wannan ka'ida ta ba, wallahi da da yawa matasa sun samu aikin yi to amma abun tsoron yanzu ba wanda za su bada aka wanda za su bayar ne aka rasa ba mai karban ne hadari waye zaka ba ya ayyuhan lazina amanu ne za ka ba koko <laughs> eh ba ka san mutum ba azzalimi ne mai son zuciya ne koko mutumin kirki ne shi ne ba za ka sani ba sai an gwabza wai ba a san gwani ba eh ha ba wuta to ka gani dai Allah ya sauya ina muke na'am kasirun minan nasi layu bali bi haza ce, wallahi in za ka tara mutane da yawa ba su damu da wannan ba zuwa ya yi haramun yau ina ruwansa da haramun? da haramun ce take bin mutane suna gudu a yi ta kwana ana zagaye lango kar haramun ta kamo ni yanzu kuma binta ake ta gudu ta yi ta shan kwana ana tarowa gaban tana ita din ake nema ma yanzu abu ya juye wanda yawa yanzu layu bali bi haza ba su damu da wannan ba in ma an yaktula ko ko dai ba mutum in ya zo in ya kama ma sai ya kashe wa a kaza ku eh, in ma an yaktula ko dai ya kashe au ya ku ko ya ɗauke shi au ya aku zama ko kuma ya ɗauki dukiyarsa wannan duka fa yanzu ana yi to yanzu ɗan uwa musulmi mutum ya zo ya kashe ɗan'uwansa uwansa musulmi don ya karɓi kuɗi ko ya kama ɗan'uwansa musulmi don ya saida shi a bashi kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa babu mugun mutum mai babban laifi kamar mutumin da zai tsaye da ɗa ba bawa ba sannan ya ci kuɗin hadisi ne ingantacce yanzu mutumin da kaje ka kama shi ka kai shi cikin daji ka aje sai an tsaye shi ka ne ko bawa ka kamo ɗa ne eh ɗa ne kaje wannan hadisin ya hauka mutum to Allah ya kare mu imma an a kahul muslim ko dai mutum ya zo ya kashe ɗan uwansa musulmi li akhdhi maliki wai don ya ɗau kuɗinsa? ya kashe shi don ya ɗau kudin wa imma an zama malahu ko kuma ya ɗauki kuɗin nasa bisa rikicin ta hanyar fakar ido ya sata ko ba musulmin ya taba sace wa musulmai kuɗi? Eh? wa bi qad'in ko masu tare hanya tar da musulmi ne zai je tare hanya musulmai su zo kuma ya musu kus wa bil khiyanati ko ta hanyar zamba cikin aminci khiyana ha'inci a yarda da mutum sai a bashi kawai shi kenan sai ya ha'inci kiyana kenan wa bil ko ta hanyar algushu fil wa shira'i a cikin tsaye da sayarwa ba a yi albushu da kiyana a cikin tsaye da sayarwa shi kansa wai haramun ka sai da jebu a matsayin original a matsayin mai kyau albushu ne ka sai da marar inganci a matsayin ingantacce albushu ne ka ɗauki ƙaramin buhu ka ce shi ne babban da sunan buhun da ake so sai a matse buhun a maida shi ƙarami amma in ka ga sunan shi ne babu gana ko ba a yi ana yi akwai buhunan da in an tsaye su sai a juye su buhu goma sha biyar ba mamaki ya zama sha shida in an canja fata buhu goma sha biyar a samu ɗaya ya fita ko kuma ka sai batakken kaya wanda ya ɓaci gawar da ta yi tsutsa sai ka saye ta arha sai ka sayo kyakkyawa kowane buhu biyar sai a juye ɗaya a ciki sai a garwaya sai buhu ɗayan ya ɓata cikin mai kyau duk kuma sai a mayar a ɗura sai a saida a matsayin mai kyau ba kiyana a ciki ba hayinci hanyoyi da yawa fa wanda wanda yake ɗan ƙaramin mai tsayar da kwano-kwano sai ka samu a cikin wani buhun hankacecin kwano wani buhu ta ɗafa kuma ɗan karami madaidaici wanda kuma duka iri ɗaya ne duk an rubuta local government in aka zo za a taida maka sai a ɗauko ƙaramar lokal gamin ɗin kai ne ka shi ne kwano mai kyau sai a auna ma in ka kawo kuma ya ɗauko wancan fafa keken shi ma kuma ga shi nan shi ne sai a auna a gunka wa iza auwa zanuhun wazanuhum yukhsiruna amma allazina idza talu ala nasi yastawfun wa iza kaluhum fa huwa zanuhum yukhsirun kaga idan za su auna agun mutane yastawfun sai su cika kwanon ko ma kwanon guda ɗaya ne in za a auni kayanka ne yastawfuna sai su kamfata sun san awan da za su yi ya zama cike wa iza in kuma su za su aunar musu yukhsiruna sun san yanda za su dauka sai su rage kana magana ce to ka auna da kanka mana ai gaskiya ɗaya ce auni da kanka to kai ka iya ne gara ma ka bashi a auna ma ne ke saboda ƙwarya sai haka sai ya zuba ya zuba ya ce ya cika sai suke ya cika e ya cika e sai juye a'a wai gaskiya da gaskiya ne nan to amma haka yake yin zai auni naka ko da da kwanon ne haka za a yi haka ake ta juyewa Eh? kaluhum awadanuhum wazanuhum yuksiruna to Allah ya kare annan kuma idan suka koma gefe eh ai ta hira kai kasuwa ta yi kyau yau a ai alhamdulillah eh kasuwa ta yi kyau kasuwa ta yi muni ba bai sani ba ne kasuwa ta yi muni ranna wala yubali bai ma damu ba bi haza da wannan shi bai ma san ya ƙirka kansa cikin hadari ba Allah ka tsare mu rashin fahimta da rashin sani da jahilci da ko da musulunci wannan yana cutar da 'ya'yan musulmai yana sa mana matsala a cikin rayuwarmu fala yubali bi hadha fa ya'khudhu mala akihi bil fadli wai don ya dauki dukiyar dan uwansa musulmi ta hanyar da bata halatta ba shi ko a jikinsa min gairi tibatin min nafsihi wai don da ya ba ina ce dai shi kenan ba abin da ya biyo baya eh to ai su jiya gaba dubu ne eh wai duk wanda ya bata ya ba Allah tabbas eh ai ranar da Allah zai sa a maido wa haza kulluhu haramun duk hanyar da aka bi aka ci dukiyar mutum ta kowace hanya ta kasuwanci ne ta mu'amala ne ta damfara ne ta fashi ne ta tsane ta kama mutum a saida duk gaba ɗaya haramun wa kasiratun kuma kaba'ira ce min kaba'irin zunubi daga cikin kaba'irori na zunubai kauluhu wa in kana ma'a malun haramun faqad bina wannan shine abin da muka karanta a martani idza akaza mala akihi in har mutum ya dau dukiyar dan uwansa bi gairi haƙƙin ba da gaskiya ba bi ayi nau'in min anwa'il akhzi kai kowace hanya ya bi daga cikin hanyoyin da ake karɓar kuɗi fa mannahu madmunun ya sani bashi ne abun biya ne alaihi yana nan a kansa hatta yu'addiyahu ba zai zama ya sauka a kansa ba har tsiran da ya biya shi ila sahibihi ya maida shi gumme shi li'annahu la budda min ada'i mai maza min ada'il mazalim domin dole ne mutum ya maida duk abin da ya zalunci wasu wannan karamin aiki ne a ce kai a rayuwarka kayi zalunci kuma a ce dole fa sai ka maida wa kowa istighfari da zai isa sai ka maida wa duk wanda ka zalunta kayansa sai hadarin ya fi wannan ila ashabiha zuwa ga masu shi qabla al-mauti ka dage fa kafin ka mutu ka je ka sasanta da duk wanda ka cinta malan daman irban ko ma meye a cikin wayannan dukiyarsa ne jininsa ne mutuncinsa ne duk inda kan akwai to kai kokari ku sasanta domin ranar tashin alkiyama in kana wasu ayyuka na alkhairi da su za a biya shi in baka da su kuma shi yana da zunubi zunubinsa za a baka a madadin haƙƙinsa ƙarshe sai ka je wuta kwanan nan ba daɗe ba wani mutum ya zo ya sallama na zo muka haɗu ya ce wuri na ya zo ceto ya faru muka zauna ya ce na jiran nan kayi wa'azi ka ce duk mutumin da ya taɓa cin naman wani ko ya ci mutuncin wani ko ya yi da shi ranar gobe kiyama ibadarsa za a ɗauka a biya mutum da shi ko kuma ya nemi gafararsa tun daga duniya na ce e lalle an yi wannan karatu ya ce to ni na taɓa zagin ka kuma na maka ƙarya ni na ga da in ji kunyar in zo in bayyana maka a nan wajen bushiyar nan maka zaune nan nan goshin masallacin nan bai wuce sati ba ina jin ko sati da ɗan kwana ɗaya ko biyu da yin wannan na ce to bar maganar haka nan kar ka ƙara cewa ko ne ni kan ya fi don yi da wannan ya kyale shi ma zai faɗi duk abin da ya faɗa ɗin kuma ƙarshen ta ya ce da suwa ne da suwa ne muka yi na ce to sai maganar daga nan ni na ya fi ka kaddara ba ka taba ce mun komi ba tun da dai har kai ka danne komi yanda nake ganin ka kasan kuma ina ganin ka da kima amma duk da haka kace mini ka taba zagi na ƙarya ma kamun ce na yafe kuma mai wanda nake ganin sa a matsayin irin a cikin ɗaliban ma shi ida za a ce ya yi kama da waliyin ce waliyi to amma ai haɗin ne tun da kaga har ya zo ya nemi yake wallahi ya yi nadama tun daga ya ji wannan karatun baya samun sukuni ko bacci ya ce kai gara ya zo kawai ya nemi gafara ta ya fi shi na ce to kaje kai bacci inda gebe na ne sai dai ta wani kuma wannan kamina ya ce kaga wannan samun sai yana da wahala eh kaga ya tsere wa mutane da yawa to raddul mazalim din dole ne wajibi ne a kan mu mai da haƙƙi ila ashabiha zuwa ga masu shi qabla maut kafin mutuwa wa illa in ko ba haka ba inna ashabaha lalle masu wannan haƙƙi da suna min zalimi sai an musu kisasi daga duk wanda ya zalunce su yawmal qiyamati ranar gobe kiyama yaqtasuna min hasanatihim kuma kyawawan ayyukansu za a ɗauka a biya su da shi hatta rubbama la tabqa har sai ma da yawa zaka samu wani saboda zalincin da yana da yawa sai zama ma ba abin da rage duk alherin sa ya kare billadan da ya aikata aikin alkhairin sa hajjin sa zakar sa sallar sa azumin sa zumuncin sa duk an bi an dede an biya waɗansu da shi wanda ya ci musu mutunci har sai ya zama babu abin da ya rage lahu a gare shi hasanatun wanda za a ce gashi nan wata hasana guda ɗaya ta saura babu summa tukhadhu min sayyi'ati min summa tukhadhu min sayyi'ati almazlumina sannan sai a ci gaba da dauko zunubai na aksan na wa'annan da ya zalunta to kai yanzu ana da buƙatar haƙƙin wani a gonka sai a duba sikelinsa ba sauran alheri yace to ai shi yana da zunubi sai a baka ka dau nauyi ladan kudin sa tun yana binka kudi kaza to dama yana jin nauyi ya kamata in mutum yana da kudi ya bada dako to don haka dauki zunubin kai sai dauko zunubin sa sai lafta ma wannan ma in yazo yanzu baka da sauran alheri sai a dau zunubin sa sai a baka gwargwadon abin da ka cuce shi yanzu kai ma ka ji inda dadi ba san kon zunubi a rannan ba daɗi zai yi ba a haka ma fa yanzu ya ƙare nasa ba maganar sakulat ko kafarta ne babu ma ya ƙare sannan kuma ana ƙara zuwa damar wani zunubin alheri da ɗaya ya ƙare kuma ga zunubin mutane kowa ya zo shi an yi layi su kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun san waye almuflis taɓaɓɓe marar komi suka ce wanda bai da kofabo a duniya wanda bai da ko alheri a lahira zara nan ana ga mublis shine wanda da mai kudi ne gida kaza na alhaji wani ne motoci kaza na alhaji wani ne kamfani kaza na alhaji wani ne kawai he ya je ya shiga wani aiki sai gwamnati ta yi kwanjon dukiyoyinsa sai abu kudi suka kare a kansa sai aka tara dukiyoyinsa duk gaba ɗaya aka kwantar sai dawo bai da komi kaga nan muflis kenan yace to ce suka ce shine muflis allazi dinara lahu wala dirham ya dawo bai da sauran ko dinari ko dirhami an kan fayau yake zaune kawai kuma da mai akwai ne sai ce to ba shi bane wannan shine allazi yati yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin wa wa wa wa wa amalin khairati da sauran dukkan ayyuka na alkhairi ga su ya tara ya kamata kawai shi a aljannan ma ya samu firdausi to amma sai a zo kawai ne ga mutane sun yi layi kaza malaha zaraba haza kaza haza wa kafar da mahaza wa shi nan kowa da irin abin da kuma duk suna neman haƙƙinsu sai a yi ta ɗiba a cikin wannan alherin nashi ana ta biyan su sai a sallame ka wannan ma ya zo a ɗiba a sallame shi wannan ya zo a ɗiba a sallame shi fa'iza faniyat hasanatu idon kyawawan ayyukan suka kare kagab uki ya sayyatin sai a ɗiban zunubinsu kuma ana ɗora masa filin wannan ma ya zo sai a ɗibi zunubinsu sai a ɗora mar sai an tara mar zunubin mutane iya wanda ya taɓa cuta shi kenan sai ya zauna yanzu bai da alheri ko ɗigo, sai sharri kuli sun masu hiwa biyi sai a kife shi kuma a ɗora mar wannan zunubin sun a finnari sai a jefa shi wuta to fa huwar muflisu wannan shi ne muflis na innana akwai tababben da ya fi wannan ka ga kada alheri ya isai ka zuwa aljanna yanzu ka dawo a yan wutan ma ba mai dakonka kuma duk cutar mutane ne fa zalunci zamba cikin aminci yanzu wani yana nan ana ta zagin yankin nazi ana ta zagin yan fashi barayi yan sane wani yana nan cikin babban riga da komi zamba cikin aminci yake yi har ya mafi wa'insu illa da haka ya tara dukiya ta hanya haramtarsa ana ga kamar kasuwanci sai ranar tashin alkiyama yau matular sara'iru ranar tonon asiri sai a zo a yi ta ɗiban yana alheri yana komi ƙarshe wannan alheri duk ya koma gun mutanen da yake wa zama cikin aminci Allah ya kare mu eh malan yace wal iyazu billahi Allah ya tsare mu da kasancewa muflisi malul muslimi dukiyar musulmi walau akattahu ko da ka dauke shi bi ghasbin ta hanyar kwace aw bi mu'amalatin ko kuma ta hanyar wata mu'amala muharramatin wanda mu'amala ta haramta a musulunci irin su riba irin su damfara ga duk cikin aminci ne mutum za ka amince masa sai ya damfare ka au a kastahu bi kahari ko kuma ka zo ka zare margido ya baka au bi sarikatin ko kuma ka faka ka sace fa hu madmunun dole sai ka biya labudda ba makawa an tu'addiyahu kamai doshi in ma fi duniya ko dai ka yi ka biya shi tun daga duniya wa in ma fil akhirah ko kuma sai ranar lahira dole ka biya don haka fatana ba ka falka tun yanzu tun bacci kake yi ka faɗaka ka dawo cikin hayyacinka in a ruɗe kake fatana ba hali zalika farka ka faɗaka saboda wannan matsayi wannan hali da za ka kasance cikinsa ka yi ƙoƙari ka sasanta tun daga duniya wa huwa mazmunun kaɗan abun biya ne alaika yana kanka wala budda min ada'ihi fi duniya dole ne ka bayar tun daga duniya aw fil akhirati ko a lahira wa ada'uhu fi duniya ashalu alayka min ada'ihi fil akhirah kuma ka bada tun a duniya Ko da da kunya gara ka ji kunyar ka ce gashi a duniya ya fi sauƙi akan a ce alakira za ka biya ƙauluhu fa innahu sa an ya tuba za fa rido an yi rute hu ala arbabihi a kasta haraman to fala ya juzu yace baya halatta afzuka shai'an karɓar wani abu ta Alamu, ta'lamu ka sani bi annahu haramun cewa haramun in dai har ka san wannan hanya haramtatta ce to kar ka karbi komi a jikin wannan wanda yake mu'amala haramtatta kada ka yi masa barance wa min maksadin ka san wannan masana'anta haramiya take tarawa maksadi haramin ma'aikata ce ta haramun li umurin saboda wasu al'amurra da suke gudanarwa a wannan ma'aikata to kada ka yadda ka shiga ciki ka rika samun naka kaso a ciki kaima awwalan yace farko dai annaka ta'lamu annahu haramun ka san cewa abin da ake abun haramun ne to amma ka yarda ka shiga ake yi da kai kai fa tasahilluhu ya za ka yi to kai naka ya zama halal wani fa ya san abin da mai gidansa yake aikatawa haramun ne kuma sai ya zame masa yaro to kai naka ya zai ya zama halal wa anta ta'lamu annahu haramun kuma da sani ka shiga cewa haramun ne to yaya amma in ka sani ba fa baka san cewa wannan mutumin dukiyarsa tsafi yake yi ko sai kuma he kana masa aiki baka san wannan cewa abunda yake dauka ka kai kai kaya kawai ake loda maka kwali kwali sai a ce ka kai wabil a rubuta wabil a baka ka kai ka dawo can ma a baka wabil ka maido kai baka san me ba in kaje a sauke anan kuma a loda a ce ka kai kawai kai baka sani ba ashe kokin ne baka sani ba ashe jarirai ne baka sani ba ashe baka sani ba ashe wiwi ne ashe ainihin mazalebot ne baka sani ba duk irin wa'annan eh, gaskarawa ya baya muguwa kai kana tai kai kana ɗauka kawai kayan alhaji nake kaiwa to kai halal kake ci don baka sani ba amma daga ranar da ka gane to yanzu ba ba yanda za a yi naka ma ya zama halal yanzu kai ma haramun kake ci ba ruwan karfe to ni na ruwana ni aiki na nake yi shi ya ciwo da Ai su alaƙin na abinda suke ba kyau to kai kuma fa abinda kake ina yake da kyau yaushe za ka halatta shi ya zama mai kyau wa annaka alhali kai ta'lamu ka sani annahu haramun haramun ne wa anna hadha shakhsa wannan mutumin la yamliku ba mallakar sai ta hanya halal ba ta hanya haramtatta ne kuma ka zo kana taimaka masa kuna mu'amala taniyan na biyu lauta ba haza zalimu da wannan azalimin sai tuba Wa'ara da an yarudda mala ya ce zai mai da wannan kuɗi wa kada aka kai kuma ka karɓa minhu daga wajensa kaima fa hula ya yatamakkanu babu yadda za a yi min a ce an maida da za ya mayar ya samu ya tsallami yaransa wannan ya yi can wannan ya yi can wannan ya ci kuma yaran duk sun sani to in da shi din zai maida kai ya za ka yi ka maida hmm? saniyan na biyu lauta ba haza zalimu wa da an yi rujjal mala wa kad a karfafu kai kuma ka karfa minu daga wajensa ai na hula ya ta makkanu ba zai taɓa yiwuwa ba min rajji maida shi salisan annaka takunu sharikan lahu fil jarimati zulmi kuma kun yi tarayya da shi fil jarimati wajen tafka laifi wa zulmi wajen zalunci don kai ne mai mataimakansa wajen zaluntar mutane kai yaran ku yaran azzalimi ne don haka kuma azzalumai ne ko an yi tarayya to kada mutum ya taɓa yarda ya shiga ma'aikatar da ya san haramun ake aikatawa kamar gidan giya gidan kwaya duk wani abu da cewa haramtacce ne kada ka sa kanka ciki kuma ka zo ka rika cewa ai kai ba ruwanka kai aiki kake ana biyan ka kawai to wannan duka haramun ne nan za mu tsaya? yau na da musa ko lafiya to Allah ya taimake mu masha Allah ana tambaya mana ko ko da ke ga wayan shi ya kaɗa ta ka saka na'am eh akwai wani yana yi haƙuri kaɗa na'am to ai min babi aula shi ya fi muni ma ake a lahira za a ɗauko kafurcin kafuri a ɗora ma wannan fa zunubi ne shi ba kafurci ka nema aka ɗora ma ka ji nauyi yaya in kafurcin kafuri aka dora wa mutum kaburi dama bai da alheri shi shi kaburcinsa za a ɗabi wani ɓangare a ɗora ma sai a haɗa ku tare ku je wuta ana ga kabuki gara ko ashe kun yi karo da gara duk kun yi zubar gado duk sai a je wuta Allah ya sauke na'am Thank hmm. you. to don har kasancewa mai gidan ya sani ana yi kuma ya kyale ana yi kai ma kuma ka san ana yi kuma ka dage kana aikin to wa ta sharikun ta yi tarayya da su amma idan ya kafa doka kuma akan dokar ake aiki wasu ne suke yi a ɓoye wannan mutum ya zo da mata ya ce matarsa ce sai a hana su masauki? wannan duka ba ruwanka kai dai ka kafa doka ba a zina a wannan hotel din duk wanda ya zo ko dai emtinsa ko da iyalinsa to sai ya zo ya sauka da iyalinsa an saka dole ya kafin cike shi wannan kuma zunubi ya rage nasa shi shi kadai ko wani ya shigo da giya zai sha ya ba a shiga da giya nan ko to amma sai ya dura a cikin robobi na mulki na ko wani abu sai shigo da su sai ka ce sai ka ce kawon sun suna eh wannan duk abin da ya yi a ɓoye wannan shi ya yi wa kansa sai da kake aiki a nan kuma ka yi tsakaninka da Allah sai ma wannan ba ku da zunubi wanda ya yi a ɓoyen shi ne da zunubin kansa kun gane wannan yawa amma matukar an sani kai ma ma'aikacin ka sani wa an ta shariku kamar yadda malam ya faɗa a nan eh.

yo ko ɗanka ne ai sai in ka bashi mutuwa kai da zai zama halal sai in ka mutu ne zai gada amma kana da rai kayanka ne sai ya nemi izininka sai ka bashi ko kuma bayan ya yi haka ya ce to kaje ya na halatta maka don zumunci kai kuma kar kai taurin kai inda dai abun bai kai ya kawo ba in kai ya kawo ba kawai sai ka kyale mishi a zumunci amma in zai cutar da kai ka tafi haƙuri kai ta jin haushin haushinsa gara ka ce masa ba ni kayana don wannan kyashin da za ka ji a ranka ya fi masa muni don alahira za a